Shugaban Buhari an zaɓe shi ne saboda alkawari da ya yi na cewa an zaɓe shi zai faɗa da cin da rashawa kuma ganin tarihinsa abin da ya yi a baya ba wanda yake shakkun cewa zai yi fada da cin hanci da rashawa kuma ya nuna cewa akwai matakai da yake so ya dauka wanda zai taimaka wajen ganin cewa an kawo karshen wannan cin hanci da rashawa da ya hana Najeriya ci gaba kuma ya yi mana katutu idan ka duba za ka ga cewa hukumomin da ke fada da cin hanci da rashawa da muke da su a Najeriya suna da yawa wanda a hmm. dalilin hakan har ya sa a sau da dama sai ka ga an samu rudani sai a ce wannan a'a efcc ne za ta yi a'a icpc ne za ta yi a'a police ne za su yi a'a hukumar yaƙi da fasikorin miyagun magunguna ne za su yi hmm. akwai hukumomi da dama wanda hakan nan ɗin ya sa maimakon a samu eh, ingantuwa da kuma yin abubuwa cikin sauƙi sai ya kawo wahala sai ya zamanto kan cewa wato shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa yaƙi cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa. Hukumomin nan guda biyu da aka fi sani. Eh, bari mu dan dawo ka ce an shiga yaƙi da cin hanci da rashawa shi ma cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa to me kake nufi? Abin da hakan yake nufi shine idan ka duba za ka ga cewa a sau da dama a baya idan ka ga an kama mutum ana tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi ko kuma ya yi sama da faɗi ko kuma ya yi wani abin da ba shi kenan ba da ya saba wa doka mm. maimakon a kai shi kotu a kawo shaidu a yanke masa hukunci mm. sai ga cewa waɗanda ya kamata su yi hakan nan ɗin daga kan masu saka ƙara daga kan shaidu da za a kawo daga kan ita kotu mm. gaba ɗaya sai kaga an sa kuɗi a ciki an karkata hukuncin ko kuma an shiriritar da al'amuran waɗanda akwai mutane da dama da an kai su ana cewa ana bincike a kansu ko kuma an kai su gaban kotu amma shari'ar ta gagara eh, ta ƙici ta ƙicin yewa banda haka kuma sai ka ga 'yan siyasa maimakon ya zama cewa duk waɗanda suke da laifi an ɗauki mataki a kansu an kuma gurfanar da su an ladabtar da su sai ka ga cewa ana nuna wariya misali idan kai ɗan jam'iyya kaza ne a baya eh, doka za ta iya hawa kanka amma an kai ma dan jam'iyya kaza ba ne zai ga doka ba za ta hau kanka ba kaga wannan tsari ne da yake da buƙatar gyara hmm. tsari ne kuma da yake buƙatar ya zama cewa an samu mutane na kwarai eh daga farko farko um, in aka yi maganar EFCC yan Najeriya suna ɗaukan abin da mahimmanci da cewa lallai ana faɗa da wanda suke satar dukiyar ƙasa da sauransu amma daga baya kuma sai aka ce ai abin ma ya zama bugun kwallon inda domin kuwa yan Najeriya ma suna ga abin ba da ake biya shi ya dace a yi ba ya za a dawo da martabar EFCC? Wannan zargi da ake yi akwai kaishin gaskiya a cikinsa, saboda 'yan Najeriya sun sa idanu suna ganin abubuwan da ke tafiya. Da farko dai hukumar ita ICPC da EFCC gaba ɗayansu shugaba Obasanjo ne ya naɗa su. Mm-hmm. Shi shugaban hukumar EFCC na farko wato hukumar yakin cin hanci da rashawa wato Nuhu Rubado mm. a lokacin lokacinsa gaskiya ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa har ma waɗanda ake ganin da ba za a iya taɓa su ba ya to cewa an yi bincike a kansu wasu har an gurfanar da su. ma wasu sun yi zargin cewa wasu abubuwan da yake kamar shi tsohon shugaban kasa Obasanjo shi yake sa shi yake wa waɗanda baya yi da su me gaskiya haka kake gani. Eh, to ai koma koma menene ne ba za a ce ya bi waɗanda ba su da laifi ba sai dai mm. ka zarge shi ka ce bai bi kowa da kowa ba mm-hmm. wanda hakan nan din yana ɗaya daga cikin matsalolin da shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa ke fuskanta a Najeriya kuma ina ganin in har muna neman gyaran abin da ya kamata mu ah, mu fara yi shine zamanto a cire siyasa a ciki ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da shi shugaba Buhari ah, yake so yi saboda hira da aka yi da shi a baya hmm. ya ce ko ɗan jam'iyyarsa ne ake tuhuma da cin hanci da rashawa ko aka same shi da laifin cin hanci da rashawa to babu wani abu da zai yi don ya taimake eh, ya faɗi haka a nan Amurka cewa an yi hmm. adalci so kaga kaga wani abu ne da yake da mahimmanci ina eh. ganin an samu sauyi gane da abin da muke da shi a baya ka tambaye ni wata tambaya da take da mahimmanci wanda kuma eh. zan baka hansa mm-hmm. wanda shine me ya kamata yanzu a yi mm-hmm. ina ga abu na farko shine ya zamanto an samu gyara dangane da ma'aikatan da ake ɗauka a waɗannan hukumomi ya zamanto ba wai za a je a ɗauko mutum ne don mara alfarma ko kuma mutanen da ba su dace ba ya zamanto mutane ne na kwarai an yi bincike a kansu na biyu ya zama an biya su albashi mai kyau an kula da yanayin abubuwan da ya shafi rayuwarsu eh. saboda ba wanda zai zo ya ce bari in ku kuɗi saboda ka sayi gida ya zama mutane ne sun fi ƙarfin bukatunsu hmm. kuma mutane ne da aka musu horo aka ba su training na yadda za su gudanar da ayyukansu hmm. abu na biyu shine ya zamanto cewa a kotunan mu an samu alƙalai na kwarai abin da ke faruwa a baya shine mu. wasu su sun saba da cin hanci da rashawa in an kawo su an kawo eh, shari'a gaban su ana tuhumar maybe wani tsohon gwamna ko tsohon sanata ko kuma wani ɗan kasuwa da cewa ya yi laifin cin hanci da rashawa maimakon su bi doka sai ka ga a biyo dare eh, a ba cin hanci wanda hakan nan din ya sa a sau da dama waɗanda suke da laifi ma an same su cewa ba su da laifi. So ina ganin gyaran yana da yawa amma matakin farko shi ne ya zamanto cewa wa'annan hukumomin an inganta su ya zamanto waɗanda bara gurbi a cikin su waɗanda su suka taimaka wajen lalata al'amura an cire su an kuma kawo sabon jini sabon mutane kwararru waɗanda suka san kan abu waɗanda suke da mutunci da gaskiya da adalci an sa su a ciki ya hmm. zamanto kuma bangaren shugaban kasa da bangaren 'yan siyasa sun cire hannunsu saboda duk yadda mutum yake so ya yi fada da yaƙi eh, da cin hanci da rashawa idan aka saka siyasa a ciki to hakan nan din na iya kawowa kuma baya in ka hmm. duba kasashe kamar nan Amurka da sauran kasashe ba wai sai sun kafa wata hukuma ta musamman ba idan ya zamanto misali an haɗa EFCC da ICPC kuma ya zamanto 'yan sanda da yake su suke bincike a sau da dama kuma su ake kaiwa rahoton abubuwa daga sun faru su ma ya zamanto suna da wani bangare nasu na musamman da ke kula da cin hanci da rashawa a bangaren bangaren kotu za a iya kafa kotuna na musamman da zai kula da hmm. al'amuran da suka shafi laifuffukan cin hanci da rashawa hmm. ni ina ganin ah, abu ne da zai iya yiwa wasu kasashe sun yi mu ma kuma za mu iya yi 'yan Najeriya musamman talakawa a shirye suke su bawa shugaban kasa Buhari goyon baya wajen ganin cewa an magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa.